daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron ma birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Afri a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun ƙasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sadda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana hawa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau gobe a yau kamar kowace ranar Juma'a yana Najeriya a jihar Kaduna inda wakiliyar mu a can Binta Ibrahim za ta gabatar mana da shirin a yau da zai tattauna batun yanayin zamantakewa da batun cuɗanin cuɗe a zamantakewar aure da ma sauran batutuwa da suka shafi rayuwar mata da matasa. Muna kuma tafe da wani ƙayataccen girki na mutanen Maiduguri. Da haka sai mu gyara zama mu bi malama binta a cikin shirin na yau da gobe. Masu barkan barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan zamantakewa inda za mu yi duba akan muhawarar da ake ci gaba da tafkawa a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin jama'a game da maganan wanki ko in ce skola a wasu hausa. E wanki yana zama kalubale ko kuma abin da yake kawo rigingimu a tsakanin ma'aurata musamman matasa na wannan lokaci. To yayin da a cikin wannan wata na Fabrairu wayanda suka baiwa soyayya muhimmanci suke shirye-shiryen bikin ranar masoya ta valentine wayansu har yanzu ba su warware matsalar su ta yin wanki tsakankanin su ba shin mijin ne ko ko mata ne ya kamata ta yi wanki Su masauraro a cikin zauren namu yau mun tattauna ne da matasa mata da kuma maza inda muka ji ra'ayoyinsu a game da wannan tambarwar a inda mazan su ma suka mai da martani to daga bisani kuma mun shiga fagen girke-girke To ku biyo mu don jin yadda tattauna tamu ta kaya. Yan aji barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ajin namu inda muke tattauna al'amuran da ya shafi rayuwar matasa maza da mata. To da ake ta shirye-shiryen wannan rana ta masoya, wasu kuma suna can suna dambarwa kan wanki. Hmm, masu sauraro kar ku yi dariya akan wanki sai ku ga gida ya hargitse mata da miji ana ta fushi fushi wani ma har ya kai ga saki ko kuma a sha dukan tsiya wai saboda ita madan ba ta wankin ogawa To a cikin ajin namu muna tare ne da Hajiya Fatima Adamu mijin yawa wacce ke uwa ce kuma mai da shawarwari da kuma Umma Kulsum Muhammad Nura ta ma ya ce mu tattaru mu yi bayani kuma mu a yi sharhi akan wannan matsala ta wanki wanda ke ci take cinyewa da lokacin da ka bude shafukan sada zumunta zaka ji ana ta korafe korafe akan wai shin wankin nan dole ne ko ba dole ba menene wai matsayinsa a cikin auratayya sannan kuma wani irin amfani mace za ta su samu idan tana yin wanki barkan ku da shigowa cikin ajin namu to kamar yadda na gabatarwa hajiya da ke zan fara a matsayin ki na uwa muka ce bari mu ya baya mu ji yaya al'amarin wanki yake ne a gidajen ma'aurata a da dattawa da muka sani wanda muke koyi da su har ake tunanin cewa mata ya kamata su dinga duba jiya ne don su tafiyar da al'amarin auratayyar su a cikin hakokin aure kowa an tsaga mishi miji an tsaga mishi mata ma an tsaga mata ita aka batta da gida da kula da gidan da al'amarin da ya shafi miji da kula da shi a cikin su shin wanki ya kamata a ce ya zama wani abu da wanda zai iya kawo matsala tsakanin ma'auratan? To, masu mu barka da warhaka. Kamar da in kai magana game da wanki wanda wato sukola an ji wayansu hausa eh wanki eh, eh sukola eh. wanke kaya wanda mata za ta ma mai gida wato asalin shi yanda yake ga iyayenmu da mm. kakanninmu yanda muka riska bisa ga labari da wanda kuma muka gani mm. wanki tsakaninsu saboda kunya da yakana irin na mutanen da zaki tarar ma mace tana jin kunyan mijinta ya ga kayanta mai datti miji ma yana jin kunyan ma kar kayan shi mai datti saboda kin san rayuwar namu da da nuwan ba suturan ba kamar ne yanzu zaka ga ka dora su kala kala an yi durowa an yi wanda ka kidaye suke mm. zaki ga shi mijin ma in zai yi wankin zai kwashe ne ya tafi can rafi ko ya je wani wuri ya wanke har ya ga ya gama ma matan bata sani ba dan guda ukun da yake da shi yake da shi ita mm. kuma kafin ya dafa fitukar shi ta wanke ta wanke kayan ta tassa ajiye mm. to kamar yadda kika ce yana iya zama haƙƙin mace ta yi ma miji wanki to gaskiya a zamantakewan aure Daga addininmu da kuma al'adunmu masu kyau waɗanda aka keɓe mana akwai kowanne nauyi da Allah ya ɗora ma miji akwai nauyi da Allah ya ɗora mata cikin nauyin da Allah ya ɗora mata akwai kula da gida akwai yi mishi biyayya akwai kula da tarbiyyar yara da kuma gyara kayan gidan ciki kuma har da gyara kayan miji mm. daga lokacin suturarsa mm. daga lokacin da ya siyo sutura sabuwa ko mm. kuma ya wanke abin shi ya ajiye to haƙƙin ta ne ta ɗauka ta ninke ta adana mishi guri mai kyau to ajiya na jikin ɗan ya tsallake cewa kika yi idan ya wanki to wa ke wankin eh to ya kamata a ce shine yake wankewa ba inda aka ce mace ta yi ma miji wanki sai dai kuma in har ta yi din yana babin kyautatawa da kuma shauki na soyayya ya ɗebe su wato babi na kyautatawa babi na kyautatawa amma a ce ya zama mata dole ta yi gaskiya ba dole ne babi na kyautatawa ya danganta da yadda rayuwarsu take kin san wasu ma'auratan tun ana farkon yin aure za a fara tare ne eh. a fara tare. Tun da ya girki eh, aka shiga kicin ana ana wasa da dariya. Wannan ya kamata a ce hmm. in dai har suna son su nema ma kansu zaman lafiya. A tattauna al'amari mai yiwuwa daga lokacin da aka ce an haihu. to sai a raba jiha tunda ita a wannan lokaci wannan baiwa Allah kin ga wankin ta ga na yarinya mm. kuma shi kanshi kazantan kowa ya san cewa kazantan yara jarirai sai uwa gaskiya ne ba yadda za a ce ta tara kayan kazantan ta ce zo ka yi a'a to a lokacin nan in dai ana son a zauna lafiya to mm. an gama wannan wanki na soyayya to shi kenan sai ita kuma ta kama yin nata guda biyu saboda yawa mazaje yanzu abin da ba su fahimta ba mm. mata muna da rauni saboda na jiki haka na karfi na jiki da karfi ai shi kanshi aikin karfi kowa san cewa na ya mace bace haka ne in dai ba tuka tuwo ba da wanda Allah ya sahale mata Allah ya riga ya sahale mata mm, ya sahale mata tuka tuwo ai da dabara ce eh yawa dabara ce ba karfi bane saboda haka daga lokacin da aka ce ta haihu mm. wankin nan na tafi ya zama kashi biyu sannan kuma abin da ta haifa yana ƙara girma ne da mm. wane shi na ƙara girma ga kula da gida ga kula da gida shi hatta abincin ga tunanin da ta yi soyayya da kula da mu. kwarai da gaske shi kanshi yaron yana girma ne sanwan abin abincin gidanta na karuwa to balle kuma a ce ta tara ya fi daya kin ga ɗaki ya kara karuwa na wankin abinci ma yawan shi ya kara karuwa gyaran gida ya ƙara karuwa to gaskiya wannan abubuwa ba zai kasance a cewa wajibi ne mace ta yi ma miji wanki ba Umma Kulsum ku ne matasan an ce ku ne kuke janyowa wanda abin yake damewa. Washin tun farko menene a cikin wanki? In kayan nasu guda nawa ne? Dan jeans ne fa da yan t da sauransu. Abin da za a ce wa ba za a iya ba anya ba kyauya ba ce duk da yake malama ta ce a mutanen dama ba a tilasta ba ba kuma ma dole bane ne ma macen ta yi. Amma ko a yanzu tana raga dai kuna cin abinci fiye da mutanen da ga kayan marmari da jin daɗi ana baku menene a wanki da ba za ki yi wa miji ba. Wankin kike cewa menene a wanki? to ina na sani wankin kamar ki fara cewa menene a wanki ta ai wanki babban aiki ne in ji da nawa da na yara amma shi mai gida hmm. ya yi ko kuma ya kai a yi mishi ko ku me yasa kuke son jiki ne matan yanzu ba son jiki ba ne ai awainiya ce ta yi mana yawa ba za mu iya ba mu kula da yara mm. mu kula da gida mm. shi kan shi mijin mu kula da shi sannan mu kula da kanmu sannan kila yanda yake fafita kan fita aiki kai ma haka ke fita aiki haka ne kuma to shi aikin shi ba a gidan kawai ya nemo abinci ne a ci sai ya ga dama ne zai taya ka aiki a cikin gida kin ga wannan sai ma mijin marainiya mm-hmm. to siya haƙuri su yi wankin su in ya kama ma in ka samu mijin marainiyan ma mm. in ya tashi yin nashi ya dan hada da naku tunda ba kullum bane to amma kin ga mu ba za mu iya ba gaskiya kin ya kamar yadda aka ce arjalu qawwamun alal nisa mm. kin ga maza su suke gaba da mata maza sun fi mu karfi to kuma kin ga shi wanki aiki ne na karfi mm. ba wai tuka tuwo bane mm. da tuka tuwo ne girman tukunya za mu yi da dabara mu tuka su so amma wanki aikin karfi ne misali ka zo ka iba wanki naka na yara namiji mm. ka haɗa ka yi wankin nan ka gaji ka yi liga liga ka yi wanki ka yi liga liga ta ina za ka fara ma tunanin wani abinci zan dafa kafin sahibin ya dawo ya ci abinci mai daɗi kafin ma ya dawo zai zo ya same ka ma ga baki ɗaya ka yi week ka gaji mm. baka iya kayi abinci mai daɗi ba kin mm. wani kina wanki ka wani kana wahala kana wanki domin wahala ne a wanki musamman kayan maza to kin gani kai Allah zai sa mu dace an ce maganin kar a yi kar a fara mm-hmm. ba kya ganin tun farko da maybe sun sa turban auren nasu akan ba za a yi ba tun farko mijin ya fahimci cewa dama ba za ta yi wankin ba ya fi da a ce sai da ta fara tukuna ta ɗanɗana mishi daɗin haka sannan daga baya ta ja baya Wato a kowane lokaci muka rika maimaita magana guda ɗaya matasan nan ba sa fahimta ne ko ko ba za su yi ne ba ko muna nuna musu hanya ne mafita. Ai shi Hajiya Binta shi wannan maganan wanki tun ana neman aure ne ake zaunawa a tattauna rayuwar da za ta yi. Hada wanki ma a fashe shi kwarai da gaske. A baje a nuna farko shin ga ita ta san nauyin da Allah ya dora mata na zamantakewa aure mm. shi ya san nauyin da Allah ya dora shi wanda ya zama wajibi. To na kyautatawa irin wannan. zai iya latsa ta ya ce gaskiya ni ina son a rika min wanki ta ce to ni kuma abin da ya fi min wuya kenan irin wanki ko ma tana yi a gidansu dai yana mata wuya saboda mm. haka ta nuna mishi ina ta ma inda zai mata lamuni ya rika kaiwa tana so amma in ba zai kai ba zama ake yi ma zama a baje a wato a kwance shi ko eh, mai shawara saboda za a je a fara wani tafiya ne mai nisa wanda ba shi da ranar karewa gaskiya ne to tun farko kafin a aure mata nuna mishi ba ta iya yin wankin ba idan wanda ba za ta iya idan wanda ba za ta iya ba mm. wacce kuma za ta iya tana iya yin mishi wankin hmm. sannan kuma su kuma maza na ba su shawara mu mata ne aka keɓance mu da namiji guda ɗaya amma shi namiji an ba shi dama hmm. ya auri mace fiye da ɗaya nakan ce to duk namijin da yake ci shi sai an mishi wanki akwai dama a gare shi hmm. cikin matan shi sai ya mix da yar ƙarƙarfa haka kuma wanda take son wanki wanda kuma aka yarjejeniya cewa ita wanki ta zo son wanki ne in ya samu ga karfa sai ki ga karfa tana nata aikin wanki tana toshe miki shi wannan kafan karfi eh. lallausa kuma tana ɗebe mishi kewa eh. mai iya magana na ɗebe mishi kewa mai girki ita ma tana kwasan nata ai a da man hikiman Allah kenan subhanahu wataala da yace su yi da yawa saboda suna da bukatu da yawa wanda za a yi musu. Hajiya kin buɗe hanyar dai a ta kishiyoyi kenan. To eh, ya kamata tun da a hikima ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi. Mm. To saboda haka ina kira ga mazaje da Allah ai mana lamuni game da maganin wankin nan in ka samu wata wacce take mai wankin ne zalika fadlillahi yuti iman sha wannan falalan Allah ne yana ba duk wanda ya so amma daga lokacin ta gaza a bata uzuri wato kin san akwai abin da ake cewa akan rabu akan rabu kace kace ne an kasa din mm. sai a ce ta ki yanzu ta ki min wanki sai a rabu eh, kare jini wato kaman ta dan bujire ta bujire to a bata uzuri a duba dalilin da yasa ta daina yin wankin wato kenan kina nufin dai a cikin matan ma akwai premium package kamar yadda matasa suke faɗa akwai premium package wanda ta iya wankin tana son gugan tana ma neman ma a kawo wankin ne ta iya wankin moto ta iya komai da komai premium package kuma Allah ya bashi wannan ake kasa eh. ta toshe mishi wannan kafa kwarai daga sauran kuma duk bai wanda wannan bai wanda Allah ya bashi bai wanda shi ke da cikin sai ya samu ya hada dukkan bukatun shi gaba daya a cikin gida hmm. to amma mace guda daya hmm. ita ce haihuwa ita ce girki ita ce gyaran gida ita ce hmm. hidiman yaya kuma a ce kuma ga wankin ta ga na yayan ga na ta gaskiya a duba wannan al'amari abin akwai tausayawa to ai bari ma ji ba ma fa yin wankin bane ba ma illa an yi wankin sai a zo a ta faman cece ku ce kuma ai wannan gwiwan wannan bai fita ba kwallon nan bata fita ba ah. wani ma igiya yake bin kayan yake dubawa shin ina ne zai gani E ina ne zai gani inda bai fita ba idan ya gani kuma shi ma wannan bala'i ne akwai wanda na sani kayan shi ne ta wanki jeans ne wato wannan kayan mai karfi na maza mai mm. karfi na maza wai ta shimfiɗa a ƙasa ta nemi soso eh. ko irin brush din nan eh. tana wankewa da ya zo ya kama bala'i wai za ta kashe mishi wando akan me za ta wanke mishi wando da soso sai ta sa hannu da hannunta yake so ta wanke hannun to daga ko masu wanki da gugan nan yawanci ma ba da hannun su ba da hannu suke yi ba mm. da brush suke wanki ba sa yi da hannun su to da ke ai zamani ya kawo sauƙaƙa lamura mm. akwai injin wa din ko mm. kuma ka kai waje a wanke ka biya ah, ina ganin kamar an fara sauƙaƙa muku hanyoyin da za a samu zaman lafiya da daidaito tsakanin ma'aurata din ko fa su ba su so da injin din wani kuma yana da kuɗin ba zai siya maka injin din ba hmm. sai dai kai ta bauta da hannun nan naka suke so ka wanke kuma kullun wanki kullun wanki hannu karfi zai yi uwa ganda hmm, hannu ya yi hannu ya yi karfi ka yi wanki ka wuni cikin omo da sabulu ka koma wurin girki ka kone wurin yankan albasa ka yanke eh. ta ina hannu zai koma ya lukui lukui kuma a ji daɗin soyayya a ah, sai dai kawai kaushi ita shi to shi ma wannan sai ya janyo wata magana to ai maganin kada a yi kar a fara wato dai kun bar wa maza wanki a maza su rike su rike abin su rike abin su kun jire maza eh inda hali ma su hada da namu su rika yi suna taimaka mana kaje anya ba wannan nau'i na shagwaba bane kuwa ai wato kin gane ne yanda rayuwar ta koma ne shi kan shi yinin da ake da shi na da dubu tsawon da muke dauka na yini balle yanzu zaki ga mace fata tashi tana ki cikin yin abinci na da sai ki dare yayi kafin ba ki gama sannan kuma in ta safe rana ta in ta gama na safe mm. kafin ta shirya ta ce in gyara kicin in wannan in na rana sai ki ganin da na ranar ta kwace ana gama na rana a zo a dora na dare ni na kalasa ma daidai shi yasa ma wankin ke taruwa ki ga an tara shi mm. ya taru sosai tunda da matan da ai kusan kullun suna za su ga shanya suna da lokaci mai tsawo to amma yanzu mm. lokacin ma ba shi da tsawo saboda haka gaskiya maganan wankin nan maza a yi mana afuwa to bari mu ji ra'ayin maza a game da dambaro da ake ciki na maganan wanki mata ne sun faɗi cewa ya kamata a dai wannan lokacin musamman saboda yanayi ya canza rashin lafiya ta yi yawa a gari sannan kuma ga abubuwa na zamani da aka kawo da zai iya taimakawa me zai sa ba za ku kai wankin ku waje ba ko kuma ku sayo masa kayan injin din babi ne na kyautatawa to kuma ku kyautata musu saboda haka maganan wanki ya dinga zama ishu da zai kawo tashin hankali ya kai ga wani namiji ya daki matarsa saboda bata mishi wanki ba wani ya sake ta wai saboda bata wanki wasu zan musamman matasa Ga har manna suke yi za su yi aure za su samu hutu daga yin wankin kayan su tunda amarya za ta zo ta yi menene matsayar ku a game da maganan wanki wanda yake kawo tashin hankali da cece kuce tsakanin ma'aurata. Muna tare da baban gida Aliyu Abdullahi da kuma Abubakar Garba Bala inda za su ba mu ra'ayinsu. Hajiya na je jawabin ki kuma alhamdulillahi duk wannan cece kuce ba abin da za ta da jijiyoyin wuya ne Dan mace ta yi mijinta wanki kusan zan iya cewa kyautatawa ne ba yau farilla bane ba kuma wajibi bane. Sannan kuna kawo magana ne kamar kuna mana jam'i gaba ɗaya. Zamani ya sauya ba duka maza bane ake musu wanki. akwai na'urar wanki na wannan zamani amma da kikan tun da kin sako da abin kasa kasa mm. kina bayani ne waɗanda ba su da hali amma kin san da cewa dai duk ne gida yana kan namiji ne mm. to dan mace ta kyautata ta masa wanki ni na ganin ba wani abin da mamar saboda sai ya daga kafarsa sanan ta wuce aljanna duk neman hanyar aljanna ne to ina ganin dan ta masa wanki in ma wanka ta masa ma dole ba wani abin ta da hankali bane mm. ni a gani na da wankin kayansa da ma maza ana sa musu pampers duk za ta sa musu pampers ta cire ta ta ne a wai ni ina mamaki ma mm. wai da ake cewa wai wanki wai mace cewa wanki mm. a kyautata namiji ne kada yake so ya kyautata ina tambayar da nake so in duk wata mace da take tunanin wai wai dan mace ta kyautata namiji wai har ya zama wani abin oh namiji ne shi zai kyautata a duka ake kyautata wa juna to me yasa dan tayi wanki har zai zama abin magana wanki wanki ma har ya kai abin da mace ma ta isa ta kalle shi a wannan zamanin da ake kowa ya tuna in ba ta san wahalar da ake ciki na ɗawainiyar gida ba ta je gidansu ta tambayi mahaifanta. Ah, wani ya kai ga haka? to ai daga na gaba kan gane zafin ruwa. Idan ba ka yadda da mijinka yana wahala ba, mm. go ka tambayi babanka ko ina da arzikin kaiwa. Ai ta ne ta ce ta wanke mun ni ma na ji daɗi. To kamar wanda ba sa yi din su sukan sa ku bakin ciki ne ko kuma kukan ji ba sa cikin ranku in ba ta yi wanki ba. In kai dai zan ji daɗi. Eh to in ba ta yi ba. kare farilla ce da lafula. Zai ka soyayya take nan. <laughs> To duk macen da ta ɗauka mm. wai in je auro an ce ba auro mai wanki auro mai ki zauna ke ki zauna aure kika zo naji zauna mm. zan auro wacce cikin wanki kuma sai ta fiki ki matsayi a zuciyata. a kai wata wanki tana wani matsayi to ai naji an ce wai naji an ce ai wankin aikin karfi ne kuma aikin karfi tun fa daga soyayya tun fa daga soyayya sai ga mana wai kyauta da dan isani da kyautar ban mamaki ba eh. sani ba ka so ka ba ta eh. yana yau yauƙon soyayya tsakaninku da ita. Haka suka. Oh, ita kuma bata san take maka wani abin alkhairi ba. To duk aikin da take a gidan ta shara ta girki ta gyara gida ta eh. tattali kalaman soyayya ta gaya maka tabbata ni kuma in je siyo kayan abinci mm. ba magana kala kala daban daban ba sai na sha in biya kuɗin makaranta in mm. biya kuɗin haya ina gidan haya ne in biya kuɗin wuta in biya kuɗin ruwa in wani na nemo in biya kuɗin suturarta maganinta mm. komai. Kai har kuɗin murmushi ma na ga aikuna biya. Na wani lokaci aka haɗa muku ranar sai kun ba da wani. Ai na tafiya na biya. Malam baban gida. An ce kuna yawan korafi ne wato waɗanda masu suke yin wankin suka jajirce suke so su kyautata muku duk da haka su ma ba su tsira ba kukan yi korafi wannan ku ce bai wanku ba wani farin kaya ne ku ce ba iya ba ko kuma ku ce an muku amfani da ruwan sama ko an muku amfani da ruwan rijiya ku kaza da kaza. to yanzu hajiya ana maganan wanki ana ta cece ku ce yanzu tambaya ɗaya zan miki cikin sauki yanzu dan Allah mai aiki ake so ta ɗauko kayayyaki na ta wanke shi fa kyautatawa yana da kyau mm. wannan al'amarin nankin ba ba wani abin damuwa bane amma idan aka maka shi zaka ji daɗi a ranka to amma idan ya zama tilasci fa har kaga ga namiji ya da kimaci wai bata yi wanki ba ko ko kai kai ga cewa ya bata takarda kai wani an ce ma ko sabulin baya bada ita za ta nemo sabulin da omo ita ba neman shiga aljanna ce duk neman shiga aljanna sai fa ya dauka kafan nan fa shiga aljannan nan so dan dan wanki gaba ɗayan siminti ne waki dududu na ɗaya dai sai na tabbata duk mata za ta wanke wa mijinta kaya mm. matukar dai in har sai in ake da ana wannan hayaniyan to ya bada kuɗin wanki ya bada kuɗin guga ya bada kuɗin ma radan nan da aka yi a dan sai wani abu dai a dan shafa saboda hannun ya dan yi taushi saboda dai irin yana ya yi sani duk mata za ta maka irin wannan gardaman na ɗaya dai duk mata za ta yi wannan gardaman gaskiyar magana tana da karancin tarbiyya a tsarinta. In dai ba ta wanki. In a ba wai ba dai ba ta wanki in dai za ta yi gardama wai dan za ta yi wanki mijinta wanki wanki da wanki da bai kai ya kawo ba shi ana cikin ba ta wanki kana kara kai da kanka faɗa kace in za a bada sabulu in za a bada dan gudu. Maza nawa amma kuma kin manta fa yake yanzu a yanayin yanda ake shan kebura a yanayin yanda ake ciki dan Allah da nabi kin san wani irin hali kin yi fita kin san ya ake yake samu kuɗaɗen dan kawai an ce suturarsa da za a wanke kala ɗaya biyu zuwa uku duk wa'annan maza da kike ana ci sai ku gaba ɗaya su ran irga ta fito su goma ba. wato maza kwarai da wai nan dai da ake tace kuce akan wancan ba su wuce goma ba ya gama wuta guda goma ba sa wuce daya biyu uku kuma an jika abin nan fa da omo minti goma in ya jika da ta dan murza bar ta watsa shikenan ta dauko cakwal dinta ta goge mata shikenan amma hadda ma da ai muku kwarai da gaske idan ta yadda a ci gaba da be mai aiki ta wanke maka eh, ta ci gaba da baiwa amma ina mai tabbatar mata ta kullar ranar da za ta ji an mai wanke ta ma ga kan wata kwarai da gaske to a kyautata ce wata kila mai wanke har tana wanki tana yi tana yi tana tun yana tausaya mata yana abin nan ta har tausayi ya zama soyayya kar kuma ta raba ɗaya biyu. da suturarsa eh. mutuncinsa. Ya su zo kuma ran da aka ce mai aiki ta zama abin da ta ce a ci ta. Ku maza yanzu sun ce mu tambaye ku shin a wajen ku maza wankin kayan kuɗin nan shin dole ne ku kyautatawa magana ɗaya. kyautatawa ne idan kin duba kuma akasarin maza wasu sun ma batun ma wankin babu shi yawanci akwai masu kawa kuma zamani aka akwai inji kyautatawa ne kamar yadda shi ma yake kyautatawa bangarori da dama yana yin dubu amma ɗaya biyu uku ba abin magana ba ne in kuma sun ci gaba da jin maganganun wannan 'yan social media 'yan matan nan su ci gaba da ɗaukar hudu su. 'yan tiktok sai sun raba ki da mijinki su suna so su shigo ciki akwai wacce na sani kafin ta shiga gidan mijinta har kayan shushe yana ta saya na goge takalmi da wanke taka ta koya eh. ta koya yadda ake wanke takalmin namiji kwarai da gaske kwarai da gaske ta saya ta tare da jaka guda ta sa in za ku yi adalci wani irin mataki za a dauka da a samu eh, idan idan wankin yana cikin tsarin da ake ganin kyautatawa ne ga mai gida idan ba ta yi mishi wankin ba yana da kyauta ya koda ta gida ta je ta dan huta wala wala ita je ya ta je san ta ga iyayen nata su koya mata cewa to wanke mai gida kaya eh. in dai wannan shine zai sa a yi zaman lafiya a zaman aure ki je ki dai zai kyautata in dai har mijin yana so aimar menene matsalar da kai baka yi ko abin da baka bata kudin oman ne baka bayarwa ko ka baka yin kari sai ka yi ka bada to sauraro bari mu shiga madafa Yau muna tare ne da Aisha Tanimu Yusuf wacce za ta kawo mana girki irin na mutane Maiduguri wato basise ko? Eh insha Allah ya za mu yi basise. To masu sauraro sai ku biyo mu don jin yadda ake shi wannan abinci. Malama Aisha me muke nema idan za mu yi wannan girki? To basise dai wani abinci ne namu na al'ada na mutanenmu na Maiduguri shuwa Arab. Abubuwan da ake bukata a basise ana bukatan shinkafa ɗanya farar shinkafa kenan ana bukatan madara ana buƙatan shuka ana buƙatan gishiri ana buƙatan kimba da girfa da citta to da farko za ki wanke farar shinkafanki ki ɗan jikata sai ki ɗaura ruwan zafi a tukunya sai ki saka siga da da gishiri a lokacin da kika zuba wannan ruwan tun farko tun kafin zuba shinkafa tun kafin zan zuba siga da wa'annan abubuwan kanshi da na gaya miki to a lokacin zaki zuba siga da gishiri sai ki saka dan daidai ba da yawa ba gishirin dan kadan saboda ya bada wani test ya dan dai fito da dandano eh, yawa ya dan fito da dandano kamar mm-hmm. yadda zaki kin ga sinasir haka ana bukatar wasu suna saka siga ne kadai wasu yawa dan gishiri da siga da siga eh. saboda test din amma sigan na fin karfin gishiri gishiri sosai sai ki dauko wannan girfa da citta da kin ba ki daure su ki zuba a cikin wannan ruwan kan wuta idan ya tafaso sai ki wanke shinkafan ki fara danyen hmm. shinkafa wato na tuwo din tuwo eh sai ki zuba idan kin zuba a ciki yana da huwa ya dahu ya dahu ya dahu da shi da wannan kayan kanshin kayan kanshin ana bukata dan daidai to yanayin yadda kike so sai in zuba ko a zaki da ba duka da ransa haka zaki saka su ba kwara kwara ina kallon kwara eh, kwara haka zaki saka sai ki saka daidai yadda zai miki mm-hmm. Rashi yana ta dahuwa yana ta dahuwa har shinkafan ya dauko dahuwa in kika gani kuma ruwan da zaki saka zaki sa ruwa ne wanda dan fi shinkafan ba eh, daidai kamar da za zaka tuwo ana sa ruwan ne fi saboda ana so da hu sosai in ya kai da huwa zaki dauko madara hmm. an fi bukatar madaran gari to kamar yanzu na kafin zuwa tsaye da ke idan shinkafa ta misali gwangwani biyu zan yi ko gwangwani hudu ko na kamar madarar ta garin kamar yaya zan idan gwangwani hudu zaki sai ki sa madara gwangwani daya to in kuma gwangwani biyu ne sai in sa rabi rabi eh yanda kike bukatar madara hmm. wasu suna saka ma fiye da haka wasu za su saka a gwangwani hudu kamar ni yanzu ina tashi yin gwangwani hudu ina hmm. saka gwangwani ɗaya na madara har da rabi akwai wanda suke saka ɗaya duka amma zai wadatar to idan kika saka kika kwaba wannan madaran kika zuba kina zuba kina dan dama kina zuba kina da har ya kama jikin shinkafa sai ki rage wuta mm, shi wannan shinkafa na daura kamar zan yi tuwo eh. kuma na tabbatar ya da san za a samu ruwa a jikin shi sosai za a samu an kauri ya ga tunda eh, ruwan shinkafa sosai to shi kuma wannan eh, madara zan dama shi da kaurin sa eh da kauri zaki dama shi eh sai in zo in yi kamar ina hadewa dan ya kauri ya kauri mm. shi bai yi ruwa ruwa ba shi bai yi kauri ba kamar fata fata haka eh kamar fata yau haka zaki idan kika yi sai rage wuta in gas ne in gawayi ne in itace ne sai ki rage dai ana buƙatar wuta ne kaɗan saboda madaran ya kama jikin shinkafa mm-hmm. da wannan kayan kare kuma kauri kar ya kauri yana da huwa ya riga ya dahu kin ji da huwan shi kin bude kin gani saman shi da dan ruwa ruwa ba dai yayi irin ya kama jikin shi kamar yadda zaki tuwo kina bukata yayi karfi ba sai ki sauko ki ajiye shi to idan kika saka in kika zo sai ki ɗauki muhalla hmm. wato ball kenan hmm. sai ki kwano mai zurfi haka da yawa dan ba a saka shi a cikin plate sai ki zuba a ciki to albasan da muka tanada da na yi muku magana akai a farko za mu soya mai da shi ko man shanu ko man gyada man gyada na kuli-kuli ake bukata ko kuma a samu man shanu waɗanda suke cin man shanu akwai aksari da wannan waɗanda ba sa cin man shanu akwai mm. wanda kuma suna son man shanu to in ka samu sai ka soya albasan ka da shi yayi ta kanshi sai ka ɗauko ka zuba akan wannan muhalla da ka juye wannan basisan naka dan basisa ya riga ya haɗu mai yake jira to wannan man zaka ɗauka ka juye a ciki in ka samu man shanun ne fa alhamdu in kuma man gyadan ne shi ma hakan nan sai ka zuba a ciki to shikenan sai a ɗauko cokali sai a sha in kuma hmm. za a sha da hannu ne ba sai an sa cokali ba da yatsa uku ake sha shi ma haka eh shi ba a sa shi eh. yatsa uku ake sha hmm. da shi in kuma da cokali ne shi ma sai a sha shi da cokali in kuma da amma an fi sha ba da yatsa hmm. saboda yatsa kuma guda uku za a saka tunda ba a yi shi yayi kauri sosai kuma bai ruwa ba a'a bai ruwa ruwa ba da yana ƙara lafiya sosai yana gyara jiki yana maganin yunwa to ya ga ci abin da muke dauke da shi kenan a wannan makon malama binta da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin namu na yau a madadin wakilar sashen hausa na murya amurka can jihar kaduna najeriya binta ibrahim da dukan waɗanda aka ji maroyinsa a cikin shirin sai fiona nan dudu da ta daidaita mana saukin shirin a washe rufe sallama da ku daga nan washington dc sai an ji ku. Yabon wani ya zama tilas ne